والصلاة والسلام على تمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara Allah godiya da ya raya mai kawo mu wannan rana kuma mai haɗa mu a wannan majalisi da muke karanta wannan littafi na sirar manzon Allah sallallahu kaifa baya ya maza Allah sallallahu alaihi su lami mu'amala da bangarorin mutane daban-daban da malam yake bayani a yau muna darasi na hudu kenan darasi na hudu wannan karatu da muke a wannan rana ta uku ga watan sha biyu fazil hijja shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda rana ta daidai da ishirin da ashirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya da mu tashi a shafi na ashirin a cikin wannan bugun kenan inda malam Allah ya marrahama Allah ya kara mar lafiya Allah ya kubutar da shi yake cewa limaza naqtadi bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam tunda ana ta maganar koyi koyi koyi to shine malam yake cewa limaza naqtadi bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dan ka san me yasa za ka yi koyi da shi shine malam yayi tambaya yace saboda me za ma mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me za mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to shine kirgo abubuwa daban-daban daban har guda shida wanda dalilai ne da za su sa kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ɗaya daga cikin su ya isa ya zamanto dalili mai karfi na kai koyi da shi to ballantana kuma dalilan suna da yawa abu na farko malam yace li anna hayatahu hiya hayatun hiya hayatu akmalin nas lianna hayatahu saboda rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hiya ita ce rayuwa ta akmalun nas ita ce rayuwar mafi cikar mutane mafi kamalar mutane wanda ya zamanto cikakke ba wai wanda kamar yadda bahaushe yake cewa duk dan adam tare yake bai cika goma ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika goma ya wuce annabi Ibrahim ma ya cika wa Ibrahimul ladhi waffa kaga ya cika to balle annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam saboda haka cikar kamala da za ka samu duba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam yake cewa ikhtarahu Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya zabe shi an ilmin wa hikmatin saboda Allah ya san dalilin da yasa ya zabe shi wa hikmatin da kuma hikima domin Allahu a'lamu haifi yaj'alu risalatahu ko Allah shine ya asanin sanin cewa ina zai ajiye manzancinsa to sai ajiye ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya sanya shi ne cika makin annaba kaga da ilimi Allah ya sanya wannan manzancin a gare shi da hikima hikima kuma shine sanya abu inda ya dace lokacin da ya dace kamar yadda ya dace saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika wannan yace malam yace malam yace wasafahu alal bashar sannan ya zabe shi ya bibita shi akan dukkan talikai dukkan wani dan adam fakana Labuda saboda haka wannan ya zama dalili da dole an na ta'arrafa ala hadihi alhayati almubaraka ya zamanto mu yi sanin wannan rayuwar mai albarka allati sana'at allati suni'at ala ainillah wanda ubangiji subhanahu wataala idan ce wato sana'a ala ainillah ko suni'a ala ainillah abinda ake nufi a larabci shine Allah ya halicce shi da kulawarsa ko kuma ka ce Allah ya zaɓe shi da kulawarsa irin yadda Allah yake cewa annabi Musa wasfanatuka li nafsi mun fana halicce ka saboda wato saboda ni saboda zaɓi na ko na zaɓe ka saboda ni saboda haka wannan da malam yake cewa Allah dai suni'at ala ainillah fa wanda Allah ya halicce ta ya zaɓe ta a bisa kulawarsa a bisa kulawar Allah subhanahu wataala tabaraka wataala la'allaha domin an ta kuna nibrasan li hayatina domin wannan rayuwar ta zamanto fitilar haska rayuwarmu nibras shi ne fitila ya ce wa najatan li ummatina kuma rayuwar ta zamanto ita ce dalilin tsira ga wannan al'ummar samu abu na biyu malam ya ce ba'atun li amrillahi azza wa jalla idan kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kayi biyayya da umarnin Allah mai girma da buwaya bilikti da ibihi ta hanyar yin koyi da shi idan yi haka to kayi biyayya ga Allah wata asi bi hadihi sannan kuma kayi ka bi sawun irin shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam قال الله عز وجل وبنجي من غير ما دبوا يجي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة hakika a cikin manzon Allah annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai abin koyi mai kyau a gare ku amma liman kana yarjullah wal yawmal akhir ga wanda yake burin wato haduwa da Allah ko neman yardar Allah wal yawmal akhir da kuma yake burin ya tsira rana alkiyama wa zakara Allah katiran kuma ya kasance cikin masu ambatan Allah da yawa wa qala kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a wata ayar فليحذر الذين يخالفون عن أمره أهر غوطن دا سكي سابق مرنن من زن الله صلى الله عليه وسلم domin sakamakonsu an tusibahum fitna fitina za ta iya samunsu wani ba fitina ta addini fitina ta rayuwa fitina ta kowace irin fitina au yusibahum azabun ali ko kuma azaba mai radadi azaba ta same su saboda haka gudun kar a fada cikin azaba kuma da burin cewa a samu yardar Allah da tsira na alkiyama wannan ma dalili ne na ai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin anan ne aka yi biyayya ga umarnin Allah abu na uku salisan malam yace li ismatillahi azza wa jalla lahu domin katangewar da Allah yayi masa Allah mai girma da baya ya katange manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li hifzillahi azza wa jalla lahu Allah subhanahu ya kare shi wa ismatihi lahu sannan kuma ya katange shi min zalali daga kurakurai Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai fada kurakurai ba walawwaka dama a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai kuskuren yin wani abu manufa walawwaka minhul khaba da kuskure zai faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yuqarra alaihi Allah ba zai bar shi ya tabbatar da shi akan wannan ba sai ya gyara masa fahariyun biman hadihi sifatu to abu ne da ya dace kenan mu ga wanda zai ya zamanto irin wannan ita ce sifarsa an yi da bihi a yi koyi da shi wata darasa hayatuhu sannan kuma a karanci rayuwarsa wa yi ta'arraf ala hadihi sannan kuma a san irin koyarwarsa malam da yake cewa walawaka ko da ya faru mun a cikin alkur'ani za ga cewa wani abin ya faru manzalar sai sallam yayi amma sai zamanto ba haka ba kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce afallahu anka lima abin law Allah ya yafe maka saboda me kai musu izini lokacin da munafukai suka zo suka nemi izini cewa ba abin nan ba ya Allah subhanahu wata'ala ya nuna mar ya gyara mar Lawaka, ba za a bar shi ba inda a ce wannan misali tunda Allah bai bashi umarni ba asali asali wannan kurakuran shi yasa shine malamai malamai wanda suke babin tazkiya suke cewa hasanatul abrar ne sayyatul muqarrabi hasanatul abrar dan idan ubangiji bai ce maka yi ko kar ka yi ba kaga ai kana da dama to Allah bai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ya ba su izini ko ya ba su izini ba to manzon Allah ya ba su izini to amma wannan kaga inda a ce a ka'ida na wani ne ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya daidai ne kuma ya kamata saboda da ka bar abu baka bada umarni ba gara ka bada umarni kuma wannan abin da da aka bada umarni barnar ba ta zaman torewa Kama irin da lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba shi umarni ba a yakin Badar ya shawarci sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar yake cewa yana ganin cewa a sa su bada fansa sayyidina Umar ce a kamata yayi ya zaman to a kashe su to kaga ai ba ba shi zabi ba to sai manzo Allah ya karkata inda ya zamanto to ubangiji subhanahu wataala ya ce marma kana lil rasul bi nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard saboda haka wannan abin da wani ne ba manzon Allah yayi ba da ya ba masa zai me dalili akan haka abinda manzon Allah ya gaya mana yace idza al hakim ko idan wanda ya zamanto babu hukunci sai kai ijtihadi sai ka yi daidai kana da lada biyu idan kai kuskure kana da lada daya a to an ce kana da lada ka gayi abu ne mai kyau ko ko ba haka bane amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan su ne ake kiran zalal din da irin wannan za su faru gare shi za a ce mar a mai lada biyun ya kamata ka ɗauka ba mai lada ɗayan ba shi yasa ya zama to hasanatul abrar in kai mutum ne ba irinsa ba sallallahu alaihi wasallam lalle kai abun burgiya saboda ka samu lada amma shi sai aka ce sayyi'a ne a'a wannan abin kuskure ne ba haka ya kamata kai ba saboda kai matsayinka sama yake da wani na ba da an bayyanta to ne malam yake cewa lawaka da ya faru dan kar mutum ya je ta binciken ya je ta binciken to ina manzo Allah ya kurakure duk waɗannan abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da wani ne yayi yana da lada amma shi sai aka ce mar afallahu anka Allah ya fe maka ima abin ta saboda me kai musu izini manzo Allah ya yi istihadi hadin ba haka Allah ya so Allah ya so ya zaman to yi wancan amma ba laifi yayi ba inda wani ne irin na karabici ko wani abin nan sai zaman to kana da lada daya to kana da lada daya ko a wajen Allah Allah ya baka lada da kila wannan ladan dalilin shigar shigar ka aljanna ce ko saboda haka wannan zai zamanto to shi yasa manzo Allah ya to ka tangagge kararre ma'asumi sabanin sa zai yi to ai fada kuskuren da ba haka ya kamata yi ina fata an fahimta saboda duk abin da zaka dauko ka ce a ga manzon Allah ya ance Allah ya yafe maka ba wai dan kuskuren kuskuren na zinubi bane a kuskuren na ba wannan ne yafi ba an gane shi yasa in kana karanta babin tauhidi zaka ji an ce annabawa ba sa yin abin da yake sabo sai dai su yi khilaful aula me yake nufi da khilaful aula cha a wancan shi yafi da wancan suka yi da ya bi kamar wannan misali wannan misalin ba su izini ko rashin ba su izini da sai Allah ya ce a kyale su ba ruwanka da su je su abin da suka ga dama ba kai ka ba su izini ba amma hadi za ga cewa an a ce wani ne yana da abin wannan shine abin da malam yake nufi anan saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masumi Allah ya katange shi to tunda masumi ne sai kai koyi da shi duk wani wanda ba shi ba kuma yadda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa in yana raye to ba shi bane abin misalinka in yana raye kuma yadda yake cewa li anna hayya la tu'manu anhu al-fitna wanda yake raye baka san yanda zai kare ba baka san yanda zai kare ba saboda haka man kana muqtadiyan falyaktadi bi man fat bi man mat wanda suka zamanto sun mutu yayi kikkiawan karshe yayi waye to sai kai koyi da shi kuma wannan mu ne babban abun ganin misali a yi wannan zamanin na ga mutum gashi nan yau za ga cewa gashi ya canza a yau gashi nan ya zama ya to ya canza abu ne a bayyane ko abubuwan ko harkar siyasa kawai ta isa ta barka ko harkar mulki ko harkar wata isa ta nuna maka yadda mutane suke canza saboda haka ba za ka shi ne abin koyinka ba za ka saurari abin da ya faɗa ka ɗau daidai amma ya shi ne madubinka kana bin sa sau da ƙafa wannan alhayu la tu'manu anhu fitna akwai malamai ko anan garin da ga cewa waɗansu malaman sun taso suna ta koyarwa suna da kwatsam sai zaman to kuma sai sun kaucewa hanya kuma hakan haka suka mutu bayan dawar suni allantaka dawar kaza saboda dan adam baka iya amintuwa da cewa zai iya fada fitina ba shi yasa Allahumma ya muqallibal qulub din wani abu ne da bai kamata mutum ya zama ta rinka wasa da shi ba addu'ar da ake bayan mutum ya tashi da daddare sallah wannan shi bai kamata mutum ya zama to fatirar samawati wal ardi bayna ibadika fima ihdini li min al haqq bi idnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim wannan ka rinka yin addu'ar Allah ya karya sa ka zame domin zamiya wani abu ne mafi sauki ga dan adam Allah yake gaya annabi sallallahu alaihi wasallam muka faɗa wancan satin Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalil ba dan mun tabbatar da digadiganka ba laqad kitta ka da ko kana dabda ka zaman to karkata izuwa gare ku da kuma ka karkata idan la zaknaka bi fal hayat da sai mun daddana maka ninki na azabar rayuwa wa dhifal mamati ninki na azabar mutuwa kuma la da laka alaina bi nasira sannan ba ka samu mataimaki daga wajenmu ba wannan fa annabi ake gaya fa laqad kai kana dabda to kaga ko kai da ni da ragowar mutane ya yi nasu saboda haka sai dai addu'a zai yawaita addu'a Allah ya ba mu sabati a cikin wannan rayuwa Allah ya sa mu gama lafiya abu na hudu shine malam yake cewa rabi'an na hudu yace fi hayati sallallahu alaihi wa sallam al-ibaru a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallam akwai abubuwan da za su zamanto abin izina ne abin da ake nufi da abin izina shine idan ka kalli wannan zaka zama ka saboda ita rayuwa maimaita maimai ake a komai da kake ganin rayuwa nan da kake gani an yi irin wani abu makamancin haka ba wani abu da yake sabo rayuwa da kake gani kawai juya take juya take shi yasa waɗanda suke cewa tarihu yu'idu nafsu tarihi maimaita kansa yake to amma kawai ba lalle ya zo maka wato irin wancan ba amma ka dauka ba ga abu ne shigen iri iri da in harkar sarauta ne za a ga cewa wani ya yi sama ɗin ya yi ƙasa za a ga cewa an taɓa yin shigen wannan irin yanayin in ya zamanto ɗaukaka ne ta malanta ta waɗansu abubuwan za a ga an taɓa yin irin waɗannan abu wanda ya gama lafiya akwai wanda bai gama lafiya ba akwai wanda ya zamanto ya yi ya zamanto gashi nan dai ba yabo ba fallas haka rayuwa take ya zai wani yaro muna gaya masa masallaci ya sa irin hula irin zanna bakar da ake ta zamani din nan da waye sai nake cewa sai nake tambaya sai nake cewa nace wannan zanna bakar din muna kanana lokacin muna kanana aka yi yayin wannan abu lokacin muna kanana sosai sai yake a ah, wannan din sai yace eh, nace sai na kalli wani wanda yake kusa da ni nace wannan me bambancin wannan da kafar ladi a lokacin akwai wani zanna bakar da ake ta wannan ga kuna kiranta ko zanga-zanga ko waɗansu abubuwa da ake tunanin wai bayan zanga-zanga kan yi a'a an yi ta kawai dawowa ta yi kawai dawowa ta yi kawai aka yi dacin in mutum ya misali an yi kaya masu faɗi masu um, kaya masu faɗi da waye an yi su daga bayan aka zo aka yi matsatsu ko za a ga ce har jins na'am idan idan idan ka duba za ga cewa maimaituwa ne kaya matsatsu an yi su shi yasa misali ka ɗau irin ko wanduna matsatsu da ake da jinsu za ga wanda sai an sa leda da za a zari wa mutum abin nan nan an yi su su ne yawanci za ga cewa lokacin da aka yi fensik da waye waɗansu ma da suka ga zarewar ba zai musu wasu, sai suka sa marzib wanda yake ciki wanda za a bari abin nan da an yi su an yi su kaya an ka duba irin kaya da ake za ga kaya maimaita su ka duba wani lokaci mutum ka ɗauko hotunan irin misali yin shekara talatin arba'in ɗin sai ga ah, ka ga wani irin har duka da ake da yadi da aka koma yanzu duka plan ko masu zane ko waye da za a ce a ah, wannan wane kenan ɗan siyasa wane ɗan duk an yi su sai ta rayuwa juya take to saboda haka shi yasa ba ka ɗau izina dacen da aka yi ne ya faru in a rayuwa ce ta wani wane yayi kaza yayi kaza sai zaman to sai ka ɗau darasi don gujewa karkaje ka fadawa irin karshe ta wani tsaye daga cikinsu to kuma shi ne dalilin da ya sa kistoshi suka zo a cikin alkur'ani saboda waɗannan kistoshin maimaita wani abu ne da za a sake maimaita irin waɗannan abu. za a sake maimaita su idan kana karanta akwai littafi wanda wani ya rubuta haka za za hara jilu salahiddin al-ayyubi manufa yadda ka ga haka haka aka samar da wato jil wato generation na Salahuddin Ayyubi Salahuddin Ayubi kaga ya ya kawo yara ya kori wato crusaders kristoci da suka suka ci kasashen musulmi suka zo ya zo ya sannan ya mai da musulunci ya zamanto yana bayani cewa idan yana waɗansu bayanin sai kai mamakin cewa waɗansu ma ba ka riga ka kai ba in kana magana tsadar rayuwa za ga an yi satar mutane ya to a sace maganar wani lokaci satar mutane haka za ka cewa waɗannan abubuwa rashin kwanciyar hankali cewa ba za ka iya motsa daga nan zuwa nan ba an yi ba shi yawanci za ka jana cewa gari kaza yanzu an zo an tashe su an yi kaza da duk an yi irin waɗannan abubuwa amma ya aka yi suka dawo daidai to shi ne abin da za ka ɗau izina saboda haka idan ka ga kun fara tafiya kaza da kaza da kaza to za ku je can irin yadda waɗancan suka je an fahimta wannan shine abin izina idan ya zamanto baka da irin wannan ilimin to babu yanda za ka yi shi yasa malamai suke cewa iqra'ut tariha id fihi al ku karanta tarihi ku karanta tarihi na al'ummun da suka gabata na kuma na al'ummar musulmi id fihi al akwai abin izina a ciki dalla qaumun laysa yadruna al-khabar duk al'ummar da ya zamanto ba sa karanta tarihi to sun bata kuma shi ne dalilin da ya sa mu a makarantunmu yanzu aka cire history na'am yanzu yaron yanzu in ka zo Allah ya sa da abin da ya faru shekara 20 daga dawowar demokradiya zuwa yanzu bai sani ba mu wallahi ba za mu yadda ba ai da kaza bai san me ya faru ba haka ba to wannan dalla qaumun laysa yadruna al-khabar duk wanda ba sa karanta tarihi ba san wato kwatattu ne wannan na ina yawan da misali na sha ba da misali a wajen karatu kamar kai ne kawai kwatsam gilas mutum ya rasa kwakwalwarsa saboda wani dalili ya shiga koma yana farka sai gan shi a tsakiyar sahara shi kadai ta zai gane gabas da yamma kudu da arewa bayan da za yi ya gane ta zai ya gane nan zai yi gabas zai ko yamma zai ko kudu ko arewa inda zai dawo inda yake bai sani ba sai a zai gane cewa a'a baya din nan na tafi nan ne nan halakar take kar in koma baya gara in yi gaba in nayi gaba zan tar da gari kaza sai a za ya gane to duk wanda bai san tarihin bai san asalin tarihinsa ba to haka wannan abin zai faru gare shi shi yasa waɗanda ake kiran su mustashriqun orientalist sai zamanto sai suka zamanto sun gurbata maka tarihi yanda idan an zo ba za ka gane ina za ka yi ba domin a sahara ko da bacci za ka yi da daddare ko bari in tambaya ne abin jiya na cewa yawanci abubuwan an jahiltar da abubuwan idan kuka zo da daddare a sahara kuna cikin tafiya da me ake gane hanya idan ana tafiya da daddare da me da me da taurari to da taurari da taurari za ka iya gane gabas za ka iya gane yamma da rana fa sai ka gane da ko bishiya ko alamar ko wani abin nan to saboda haka idan ka zo da daddare idan ka zo da daddare ka riga ka san alamun ka san ga inda gaba take baka da campus baka da waɗansu abubuwa tare da kai idan ka zo za ku kwanta shi ne abin da wannan yake faɗa din sai ku yi zane sai ku yi alamar inda sai ku sa sanda dan ka sa in kai zanen da ƙasa da waye kawai kuna cikin bacci kawai sahara zai ta taso sai ta rufe wannan abu sai ku sa kara ko wani abin ko sanda yadda za ku gane cewa wannan inda muka sa karan nan inda karan nan ko wannan wannan sandar ta kalla to nan gabas ne ko yamma ko kudu ko arewa to nan za mu ci gaba da tafiya in ba ka wasi kenan ka bata ka bata to haka tarihi yake gare mu idan baka san baya ba to ba za ka san gaba ba kuma gaba ya kamata ka yi ko kuma tsayawa ya kamata ka yi kuma gaban da kake yi irin gaba za ka fada irin yadda waɗansu suka fada ne ko ku a abin da ya samu musulmi har a abin nan ka duba tarihin andalus za ga an tarihin andalus an maimaita an maimaita an maimaita bal kakkai nesa da andalus abin da ya faru a sudan kafin ya faru a sudan kafin ya faru a sudan wannan tashin hankalin da aka samu da waɗansu abubuwan kafin ya faru a sudan ya faru a ƙasashe da yawa shi yasa da abin ya zo za a yi irin wannan zanga-zangar gaba ɗaya mai dafa duka ɗinnan da aka fita yi kwanaki za ku ga cewa waɗansu da yawa da suka san abin da ya faru a sudan hankalinsu ya tashi saboda daga haka aka faru shi ke nan. sai zaun da mutane sai suka fara fasa gidajen mutane aka fara fasa daga nan shi ke nan ba ta kwanciyar hankali daga nan sai a samu waɗansu shugaban daga nan sai a samu wallet zai zama to sai kisa zai ga nan da nan sai mutum ya zama refugee sai zaman tori shi wannan shi yasa a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam kana karantawa zaka ga cewa akwai abin izina anna fi dirasati hayatihi akbaru izati wal ibar domin a wajen karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan zaka zamanto ka samu babban abun da zai wa'azantar da kai abin da za ka dau izina akai cewa kar ka yi kaza domin ka san sakamakon sa kaza ne sannan kuma malam yake cewa yake cewa sawan ma ya ta'allaku bil iman wa tauhid kuma wannan abin iznan abin da ya shafi imani ne da tauhidi ya imanin mutane ya yi haka suka canza ya haka suka bar hanya to za ka samu wannan abin izina ko tauhidi Aufi fi ma ya ta'allaku bi akhlaqihi wa suluki ko abin da ka karanta wanda ya shafi halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda ya tafi da rayuwarsa akwai abin izina a ciki au bi hadiyi wa manhaji ko kuma da shiryarwarsa ko kuma tsarin tsarin yanda ya tafi da rayuwarsa wannan akwai abin izina a ciki wa sabri fi da'wati ko kuma a tsarin yanda ya jure wajen isar da da'awa akwai abin izina a ciki yace wastira'i ma al-batili wa ahlihi da kuma yanda aka yi gwagwarmaya ma al-batili tare da barna ya aka yi aka gwagwarmaya tare da barna wa ahlihi da mabarnata ya aka yi da su duk akwai abin izina a ciki don wani sai ce maka hanyar aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza za a yi kaza wannan za ga tarihin maimaita kansa sai ka bi irin wacce hanyar za ga cewa an dawo daidai an dawo daidai to in kana karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zai mai maka fitila kamar yadda malam ya ce abu na biyar yace al-iqtida'u bin nabiy sallallahu alaihi wasallam ka sani cewa koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shartul falahi wan nasri shine sharadin wato alfalah rabauta wan nasri da nasara ba ka rabauta ba sai ka yi koyi da manzan Allah ba ka zamanto ka samu nasara a rayuwa ba sai ka yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza lam nata'assa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan ba mu yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fi aqwalihi akan bin zantuttukansa wa af'alihi mun yi irin ayyukansa ba wa shama'ili da kyawawan ɗabi'unsa ba sallallahu alaihi wasallam walam nastafi asarahu ba mu yi taku wani ba mun taka irin takunsa ba falan nufliha abadan ba za mu taba kubuta ba har abada walan nan tafsira abadan kuma ba za mu taba samun nasara ba wannan wato in aka ce bin sawu bin sawu manzala sallallahu alaihi kusan ya gaya mana cewa al'ummarsa za su bi irin sawun yahud da nasara taku bayan taku tafiya bayan tafiya ko da da a ce yau waɗannan sun shiga ka iya cewa ramin gafiya don ina jin shi muka fi sani yawanci damo da waɗansu abubuwan ma mun sani jihar babbin to bab duk abubuwan waɗannan da bab ne da damo da guza da gafiya duk wannan layin inda a ce sun shiga ramin gafiya to mun sai mun shiga to idan ka duba rayuwarmu yanzu da abinda manzo ya gaya ya gaya mana ne dan mu kula kar mu bi in kaga mutane suna yi suka ce to wannan abinda manzo ya faɗa ne mu yi kokarin mu dawo baya zai ga cewa rashin kulawa da rashin ɗaukan izina da abinda manzo ya gaya mana mar biyayya a cikin wannan abin zai ja mutane yanzu yanzu misali in kana karanta in kana bibiyar akwai abin da suke kira wave wato kamar igiyar ruwa ko igiyar ruwa na abubuwan yanzu 'yancin mata 'yancin mata a yanda yake yanzu ya zo har wato wato igi wato wave na hudu tunda an fara ne daga kaza tun daga 1927 aka zo kaza aka zo kaza ya canza ya zama kaza ya canza ya zama kaza ya canza ya zama kaza to yanzu waves din da ake ciki shine waves din waɗanda suke wato zaka yi cewa rigima da cewa wannan yancin matan cutar mu aka yi sai mun koma gida su a turai abinda suke kenan sai za a ga mace ta fashe da kuka shekarar talatin tana cewa la an cuce ni ban gane a waɗannan abubuwan ba da tun na yi aure ina da 'ya'yana, ina da waye ina zaune a gida fama mu da yake ba mu karanta ba kuma ba ma bibiyar su sai zamanto muna watakila waves na uku ko na hudu yadda zai zamanto addinin ma sai kai fata-fata da shi sannan zai zo sai zamanto sai bayan nan ko mu zo mu yi kukan me yasa ya zamanto ba mu ɗau izina da su ba saboda ba mu karanta ba ba mu bibiya ba kuma za ga cewa littattafai da yawa da yanzu wato motsi da ake yi zan yi cewa harakat haraka da ake yi wanda zai zamanto yake nuna cewa ba za a yi wannan abu ba amma ba ma karanta kuma shine illar jahilci matukar ba za ka karanta ba to ka jahilta sai bayan ka fada harami sai a zuwa ce ya kai na fada harami ya sha dama haka ake yi in zan na yawan gaya muku ce a hausa auren bahaushe idan bayan ya yi aure an daɗe an zo an samu matsala za a zuwa ce to ai ni ni kaza da kaza da kaza ce ai kai ban da abin ka hakuri ake dama haka ake sai sai a ce makatu to me yasa ba a gaya mun batun kafin ba haka ya kamata sai a gaya maka cewa akwai farami haka za ba kamar yadda ake bada labarin dan fulani za ake cewa wani abu na dab da faru amma sai ya faru dan fara ba sai dai fada ramu rijiyar sai ya ce yawon wato abin ya faru dama na san za a faru abu bai kamata ba tarihi shi ne ka gaya mutane abu kaza in kuka ci gaba ga abin da zai faru yanzu wannan abin da aka ɗauko misali wannan websin da yake yanzu a nan arewa wanda ba mu ɗau abin nan mazalar salalai sallan wai da mai fara mana ta da ikra ya fara mana ko ko karatu in ko muka bude alkur'ani muka karanta fatiha farkon abin da ake karanta mana me alif lam mim ko sai aka ce mana mai zalikal kitab manufa kitab da qira'a idan ya zamanto al'umma suka rabu da shi sai an sai samu matsala ta yanzu abin da yawanci mu al'ummar mu suka koma kenan samariyoyi sun koma wai ba a karatu yanzu ai karatun bai da wani amfani kaza da kaza da kaza su kuma yan wamu wanda suke ɗaya bangaren kasar yan suke yin karatun saboda haka ba mu shekara goma dole mu zamanto bayansu saboda babu inda al'umma ta taɓa zamantowa ta ɗaukaka ba tare da ilimi ba mun ruguza makarantunmu mun kuma zamanto uba ne zai zo ce a bawa ɗansa dama shi gaskiya kawai a san yadda za a yi fasin ɗinsa ya je miracle center ya biya wa ɗansa ya san cewa ha'inci ya zamanto ɗan ya tafi kuma kana tunanin wannan al'ummar ya zamanto ba sa ikra ba su da littafi a tare da su kai tunanin za su sha ba za mu sha ba saboda a rayuwar manzan Allah ikra din nan da kitab din haka suka ringa tafiya da kuma inda za a ci gaba idan kana karanta tarihi sai ka zamanto ana sha biya wa kuja yawanci waɗannan manya-manyan ceos din nan wanda suka zamanto su ne suke juya duniya da technology irin su Elon Musk irin su waye duk ƴaƴan sun je zaka gansu ba gansu da gadget ba manufa abin waya ko na ba sai dai ka gansu da littafi ba akwai wanda daga cikin wanda yake cikin club din Bill Gates na karanta littafi ok ba san ma yana da club yana da club da club a Facebook za ga cewa challenge ne a wannan shekarar a wannan watan littafi nawa za ka karanta dai kuma shi ma zai recommend din littafi kaza ya fito ya kamata karanta kwana uku kwana biyar yana nan yana nan Facebook yana da shi banda shi shi kansa zuga bai yana da shi amma ba wanda ya damu da shi saboda za a kalli tiktok za a kalli shirme za a kallo abin nan al'umma zai zamanto sai taso da shirme sai taso da shirme ya za yanzu kaga ɗaya daga cikin shirman da ya zamanto mutum zai ga cewa ba wai ba yi ba ne irin su misali wannan wannan wakar da za ga ko ina yaro da babba da waye ko bi ko langa waye wani abin shi bai ma san abin da ake faɗa ba amma dai kawai ya zamanto da babba da yaro a yanzu abin ake ta yi haka za a yi a gama sai a ƙara kuma ɗaukan ka a ƙara shagaltar da kai da wani a ƙara ɗaukan ka shi kuma wanda yake shagaltar da kai ɗin yana ta yin abin da ya kamata ce bari mu shagaltar da shi bari mu shagaltar da shi a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ga cewa akwai abin izina za ga cewa an fuskanci abin da ya kamata a fuskanta malam yake cewa lekti da eh, malam yace to saboda haka kana son ka ci nasara a duniya da lahira to dole sai ka yi wannan abu kuma na shida annabi sallallahu alaihi wasallama qudwatun fi kulli ahwalihi annabi sallallahu alaihi wasallama abun koyi ne a duk yanayinsa alam yaj'al azza wa jalla shin Allah bai sanya min annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ar-rajul ba ai dalilin da yasa ya zamanto mutum dan da annabi sallallahu alaihi wasallama mala'ika ne sai ya zamanto babu koyi shi yasa waɗansu da da suka so su ɗauke maka hankali daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ake nema a gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallama ba za ka iya koyi da shi saboda ba mutum bane wannan shine dalilin amma da Allah yake tije ikul inna ma ana basharun domin kai koyi da shi to wani sai zai ce maka a sam saboda idan yayi wani abu sai ya ce to ai waɗannan su su daban ne kai ba za ka iya wannan abun ba kaga an ka tange ka da kami daga yin koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce hikimar da za ka ji wani yana ce maka a'a kaga ai ba irin ka bane eh ba irin ka bane a matsayi da daraja da abinda Allah subhanahu wataala ya bashi amma bashar ne bashar ne kuma dan kai koyi da shi aka ce maka wannan bashar amma ba ka wata ina za ka ina yawan faɗa i ɗaya hafsu kai kai suka kamo shi shekara dubu ɗaya da ɗari uku ana ta karanta akawun ɗinsa yana ta cika da karatu da karatu da karatu duk fadiya da ka karanta ba yana da lada a cikin akawun ɗinsa ya za ka kamo shi darajar ku da shi to kai ma ka ce za ka koyar da mutane su zamanto kamar yadda ya zamanto mutanen da suka yi irin karatunsa kuma Allah ya baka sa'a ka zamanto ka yi in ka yi fa wannan yawan mutanen sai a ƙara bashi a to ba shi ya gaya maka ba to ta yaya ka kamo shi ai ya wuce ya wuce shikenan to annabi sallallahu alaihi wasallam ce malam yake cewa shi yasa aka bar shi ya zamanto mutum wa minan nabi shin Allah bai sanya annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto azzauj ba miji saboda ka ga irin abin da ya yi a annabi sallallahu alaihi wasallam matansa ba sun zamanto sai da sai da ya fushi da su bai wata daya yayi musu irin misali yayi yaji ila ila na wata daya ko bai yi ba saboda me saboda nuna maka cewa to kai ma fa ba wai wuce za kai ba kai ma za a yi maka wanda aka ce kamar ni yanzu ni za a yi wa kaza wallahi ba zan karɓi wani to kai wa. an yi annabi sallallahu alaihi wasallam ka san ne sun fi ka sanin darajar annabi sun fi ka kaunarsa sun fi ka burin ya zamanto su rayu da shi amma kuma sun yi saboda a nuna maka da haka ɗabi'ar take shi za ka mayar maka da shi namiji miji yana da matansa da ba da haka ba sai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ne daban baya aure kaga baya aure kaga baka da abun koyi a wannan wajen sannan yake cewa minan nabiyil akh aka sanya annabi sallallahu alaihi wasallama dan uwa ne na wani dan kaga inda yan wantaka suke annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwansa ba su uzura masa ba wadansu sun takura masa sun yi mar abin da ba daidai ba ko ba su yi mar ba kuma waɗansu ‘yan uwan nasa ba su zamanto sun sadaukar da rayuwar saboda shi ba? sun yi saboda haka don ka gani cewa kai ma kai koyi kasancewa ‘yan uwanka fa akwai wanda za su zamanto daidai waɗannan ni ban taɓa gani wa zamani ya lalace waɗannan yan uwan gashi abin da suke yi duk abin da yan uwanka za su yi maka ba ka iya samun ba su iya maka irin abin da yan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi marna ba daidai ba bare yiwa ah, kana da Abu Lahab a gidanka ne a cikin dangin ku za ka iya maka wannan abu wanda za a hada kai da shi da waɗansu abubuwa fiye da yadda kake tunani? Zara sai da yin faɗa. yake cewa sai dai ina da wato akwai wannan alaka ta yan uwantaka da ni da ku a habi balaliha zan ci gaba da sadar da ita in yi muku alkhairi da wannan alkhairin ko da kun yi min ba daidai ba in kuma zan yi muku wannan alkhairin dan a nuna muka cewa ga yanda ake in ba ba yan uwa ba to kamar mala'iku ba wa minan nabi as-sadiq sannan annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo maka shi annabin dan a nuna maka misalin annabi da yake da abokai shine yayi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ashab ma na abokan sai wani ba abokan zaman sa abokan tafiyar sa shine sai zaman to dan a nuna maka yadda abokantakar take kasance yadda suka sadaukar waɗansu yadda suka yi wa minan nabiyil hakim kuma aka nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine mai zartar da hukunci akan wani wa minan nabiyil shin Allah bai sanya maka annabi ya zamanto shine jagora ba a wajen yaki wanda malam zai zai kawo mana misalai da yawa a wajen yaki kaga cewa ya aka yi jagoranci yaki alam yaj'al Allahu azza wa jalla shakhsiyatan nabiy sallallahu alaihi wasallam qudwatan lana fi kulli ahwali shin Allah bai sanya mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamanto abun koyi a gare mu a duk yanayinsa ba lallai Allah subhanahu wataala ya sanya mana saboda haka wannan dalilan guda shida dalilai ne da za su sa mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam na farko idan mun kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam domin shine mafi cikar mutane annabi sallallahu alaihi wasallama idan mun yi koyi da shi mun bi umarnin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam idan mun yi koyi da shi domin shi katangagge ne baya fada cikin kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam idan mun yi koyi da shi za mu dau izina na rayuwa za mu abin da ya kauce za mu mun kauce masa abinda ya zamanto yayi za mu ga mun yi kuma za mu ga za mu ga cewa mun samu daidai annabi sallallahu alaihi wasallam idan mun yi koyi da shi ne kadai za mu samu nasara da kuma rabauta sannan annabi sallallahu alaihi wasallama duk inda ka kalla bangarorin rayuwa an baka misali ai buga maka misali ko ina ka kalla abun buga misali ne saboda ka kana da abun nan kana da abun koyi a gare shi to shine malam yace ma'rifatu siratin nabi sallallahu alaihi wasallama baruratan sanin sirar annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ne da ya zamanto tuna lallai lallai liliktida'i bihi dan kai koyi da shi baka san abu ba za ka iya koyi da shi baka san abu ba ba za ka iya bada labarin sa ba idai za ka iya bada labari wata kila a ce maka sarkin da kuke cewa ne sarkin me sarkin labarin sarkin labarin kuke jima ko sarkin waye in wannan ka kai ka san ba daidai kai ba ka san ba wannan ba daidai kai ba sai ka zauna ka kai zuka ta mallanka ko kuma idan ka yi akwai sakamako sai polis zo su kama ka kwana ɗaya biyu ko abin na kurkuku kwana kaga a duniya ma kenan to ina kuma ga alahira wataƙila har a rubuta mutum inda Allah kazzaban ko a ce kayawa na ya ne sai a rubuta mutum shi kenan an ɗauke shi daga sunan masu gaskiya a rubuta shi to a ranar alkiyama na tsira saboda haka kana buƙatar ka karanta ka karanta idan ka karanta sai kai koyi da shi wajen nan za ga cewa mutum ya zo ya yi abu sai abin ya burge shi wata rana muna tare da wani ba nan kasar ba ne amma ɗan najeriya ne sai aka sai sai nalkata wata nalkata sai aka yi mai kyau kaga idan ka yanke kaga farcen zai faɗi to su idan ka yi kana yankewa farcen zai faɗa sai suka yi mar wani ɗan wato wato wani abin akwai kudin ciki wani ɗan ƙanƙani haka kana yi sai fada ciki kana yankiya sai fada ciki wani ba za ka zamanto ba sai zo sai yake yake ce mu ai wannan ayi nalkata din sunnati kenan da turanci wani fa na sunna kake kenan kaga bai zamanto an an zubar an kawo barna ba amma yawa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan misali inda annabi yana nan to wannan shine sunnatik sunnatic nail kata kenan nan dan tsantsan sunna kenan abin nan saboda har sai jika jika Allah baka wanda ya zama to ba haka ba kenan kaga ba sunnatic bane sai ya zama bid'atic kenan ko wani abin nan ko wani abin sai ga cewa kai wa abin nan ba wani wannan haka haka ko ba haka dan kai sha'awar abu baya nuna cewa ya zama sunna dan kai sha'awar abu baya nuna cewa wannan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ko shi yayi an gani ko da waɗansu abubuwan za ka yi za ka gano cewa daga baya ashe bincike bincike zai tabbatar maka ba haka bane to saboda haka dole sai ka san sira to kaga wanda yace ba zai ba zai ba ruwansa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. da zai ya zama ya fahimci addini har ya koyi da shi alabudda idan saboda haka ya zama to lalle min waqfatin muta'anniya mutum yayi tsayi ya nutsu inda janibi liktida a inda abin da ya kamata ya koyi da shi lina'rifa kaifa tahtadiya bi lita'rifa kaifa tahtadiya bi hadi domin ka san cewa yaya za ka yi koyi da irin shiriyarsa? ɗaya kenan kaifa tattabi'u sunnatahu ta yaya za ka bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kaifa yakunu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama uswatan laka ta yaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai zamanto shine abun koyi a gare ka labudda lidhalika min al-ittila'i wannan shine ya wajabta maka cewa ka je ka yi leƙe-leƙe ka leƙo ala bi min yi, manufa ɓangarorin rayuwarsa sama min hayati daga rayuwarsa basirati da tarihinsa wa yi da abubuwan da ya aikata a nan da ko can wa yi da yadda ya yi alaƙa da mutane bi asmafin nasi da mutane daban-daban alaƙtilafi a jinasihim tare da bambance-bambancen jinsinsu wa ahwalihim da ɗabi'unsu wannan ne abin da malam yake fara saboda haka ya zama to lalle kenan kuma manzo Allah sai ya wasallam kana duba za ga cewa idan da za ka karanta da biya da muka karanta a cikin sira za ga cewa kowane ambasada da quraisha suka turo akwai yanda manzo Allah ya mu'amalance shi dai kawai wani yana ta waye ce wannan da kuke ganin sa sa masu ibada ne da san girmama sha'airul saboda aka kutashi waɗannan raƙuman ku fara labbaik Allahumma labbaik ana zuwa kawai sai ce ah ya waɗannan da suka zo za su girma madakin Allah za a hana su wallahi ba yi ba kawai sai koma ma kafin ya ƙara su a yi magana da shi sai ga akure shi ce wallahi bai kamata ba kuma za mu kuma za mu yi muku tawaye daga nan aka suka sai fita daga cikin suka ce kai da Allah da kai kai wa baka baka gane an yi maka dabara haka manzo Allah mu haka ya mu'amala shi to amma lokacin da hur ya zamanto ya zo wanda shi kuma wato mutum ne wanda mara kirki yace wannan mutumin wara kirki saboda aka kuyi marka yana zuwa sai aka mu'amalance shi da irin yanda zai a abu mas'ud sakabi shi ma ya zo sannan aka sa mu gaira dan uwansa wanda ya zama shi uba ya sa kwalkwali ya rufe anyi yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda shi da yake ya je fada fada fada da yawa sai aka mu'amalance shi daban dai taba irin kun san laraba suna magana irin an taba gemun ka girmama ne ko abin nan ne ya taba aka buge hannun wannan kuma yi ce kai aka da ikon da aka taba abin nan manzan Allah kwal hankali sai ce kai wannan abin da Kisra da Kaisar ma da jojin ba ba yi musu irin wannan abu ya je gaya yaje shi ya ce kai ce wallahi ban gani amma za Allah yi alwala a gabansa kafin a gama alwala an yi rububin ruwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaki kafin kakin ya je kasa an tare an mulke jiki da shi sai kai ba ku ya da wannan ba ce wallahi sura ma da abin nan da na je ba haka wani to baka san wannan tsarin ba ila sai ka zo ka ce haka za ka mulki mutane wataƙila falan daya sai da wancan zai ka samu matsala da ba karanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ka karanta hadisi guda ɗaya biyu ki ai kenan ai an ce kaza mu ko iya gaskiyar mu za mu faɗa kawai ko abu ko kar abi akwai wannan abubuwan haka suke amma ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance su ba saboda yanayin Yanayin su, ɗaya daga cikin sabo cikin manzala sallallahu da sallam sai ya zamanto ya san cewa a wato irin yana da yana da fushi da zafi da waye kuma kowa zai yi wa ko da aka manzo Allah ya dawo daga yaki shi kuma ya riga ya makance dama to amma yana son wani abu ya samu dan wani abu daga cikin gari ma ya tashi tafi ya ce wa ɗansa ɗansa kuma ya san halin babansa sai ya kai zo mu je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwan da aka sani ma aban manzo Allah yana jinca ɗansa yana sallama sai ya ce baba ne gashi na kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fitowa sai ya fito da riga mai kyau sai abin nan ya dauko ya bashi ya ce wannan dama koyi maka ne na tanadan maka shi ne ya ce yawwa yana san za a yi haka kaza na ya gode gode gode tun da ba na haka wasu yi faɗi magana shi yasa ibn hajar yake cewa wa kana fi wa kana wa kana wa kana wa kana wa kana fi hali shidda ya kasance yana da kaushin hali to ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance su to kaga kana da abun koyi da yawa sai zaman to ka san ga wannan shin zafi zaka yi wannan a wannan sassauta mar zaka yi ai ba falan ɗaya ake zama a rayuwa ba Allah ya ji kan mai ishbina alfazazi shi yasa yake ce maka fasasa bi zaka la khalq hazaka fasasa bi zaka la khalqi linan wa shiddatan linan wata ran manzo Allah ga yayi sanyi sosai wa shiddatan wani lokaci kuma ga an yi zafi shi kai shi dama yana zafi a shi kowa akwai yanda haka ya siyasantar ya tafiyar da mutane ya tafiyar da mutane linan wa shiddatan ya habba min shi yasa shi ma ya gaya maka din a cikin shirye ne yake cewa ina ma dallada inda ya zamanto wanda ya so ya koyi ya kalle shi ya kalle shi sallallahu alaihi wasallam wanda aka malam sai yace to wadanda bangarori za a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangarorin suna da yawa yace jawanibul iktida'i bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bangarorin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal muta'ammila fi siratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya zamanto yayi tsaye lura da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yajidu zai tarar da cewa annaha hawat jami'al makarim hawat jami'al makarim jami'a makarimil akhlaq ta kunshi dukkan bangaren kyawawan dabi'u to dama abinda aka aiko shi yake nan inna ma bu'ithu li utammima makarimal akhlaq an aiko ni domin in cika shi kyawawan ayyuk abin nan kyawawan dabi'u ta adu abinda nazo in yi kenan allati tawafa alaiha fudala'u wanda duk wani mutum wato mai kima da daraja shi ya yarda cewa wannan ɗabi'a ce mai kyau Ya ce wa nujaba ulbashar da wanda suka zamanto na wato wanda suke wato ajin farko ajin farko a wajen ɗaukaka daga cikin mutane sun yarda da wannan wani bala'uhum da masu hankali da tunani a cikinsu hankali da tunani da daraja a cikinsu duk sun yarda wannan ɗabi'un da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai su ne mafi girman ɗabi'u fahuwa sallallahu alaihi wasallam saboda haka abu na farko idan shi annabi sallallahu alaihi wasallama qudwatun abun koyi ne shi fil khuluqil hasani a cikin ɗabi'u masu kyau ta'adu masu kyau qala Allah subhanahu wata'ala Allah ya faɗa akan annabi sallallahu alaihi wasallama wa innaka haƙiƙa kai yanda al'amarin yake kai la ala khuluqin azim kana kan kyawawan dabi'u masu girma fa kana khuluquhu sallallahu alaihi wa sallam alquran saboda haka ha dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da halayensa sune alqur'ani in ka kalla alqur'ani inda ya koyar da kyawawan dabi'u to haka dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yarda li ridahu abinda alqur'ani ya yarda da shi shi ma manzon Allah za ga cewa da wannan zai yarda wa yardabu li ghadabihi Daga dabi idan alkur'ani ya yi fushi da wani abu za ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai fushi akan wannan abin da ya fushi lam yakun fahishan annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasance mai aikata alfasha ba wala mutafahishan ba mai wuce iyaka ba wato mai zamanto mai yada mai san yada alfasha ba babu shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu wannan wala sakhaban fil aswaqi ba mai hayaniya bane a cikin kasuwa ba mai hayaniya bane a cikin kasuwa wala yajzi'u bis-sayyi'ati as-sayyi'a in kai mar mummuna ba zai saka maka da mummuna ba in yi mummuna ba zai saka maka da mummuna ba wanda an tambaye ni a cikin kwanan nan aka tambaye aka aika wani tambaya aka ce ah, shi mai tambayar ta cewa idan ka shigo gida za su yi sallama watakila irin babban gidan ne watakila kuma ba ku ba ɗaya waɗansu abubuwan ba haka yi sallama da mutum da babu shi don haka ba a sha kuma a ƙi a ƙi amsa har sai ya je ɓangaren tukuna sannan za su amsa masa to shi ya halatta tambayar ya ce ya halatta a dine musu sallama ya halatta a dine musu sallama tun da ba sa amsawa kuma suna ɓaɓɓata rai ai ya kamata ya zama tun mutum ya daina batu ya ce amsa guda ɗaya ce ai idan mutum ya saba wa Allah a kanka kai kuma ka yi wa Allah biyayya a kansa shi ne kawai in ka yi sallama ka yi wa Allah biyayya ko idan da za ka kalle su ka ƙi yin sallama kai ma ka saba wa Allah saboda an ce wassalamu ala man arafta wa ala man lam tare kai sallama ga wanda ka zani da wanda baka sani ba kai kai sallama su wasi idan mutum ya saba wa Allah a kanka kai kuma sai ka ba Allah a kanka shikenan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai mar mummuna sai saka maka da kyakkyawa yana da wahala amma dai haka wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar to wanda ganin sai ga mutum ya fara jin kunya walakin ya afu wanzan Allah yana yin afuwa wa yasfahu yana mantawa kamar ba a yi wannan abun ba wa an safiya an karbo daga nanar safiya binti huyayyin yar huyayyi radiyallahu anha Allah ya kara yadda a gare ta qalat tace ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taɓa ganin wani mai kyawawan halayya mai ɗabi'u masu kyau wanda suka fi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam taɓa gani ba in ka gamu da shi to ka gamu da shi shi ne dalilin da ya sa ƙuraishawa suke cewa waɗanda ba su musulunta ba idan za su shigo maka ku sa auduga a cikin kunnen ku domin in ka gamu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi an gama shikenan an gama akwai irin waɗanda za ga mutane akwai wani mutane za ga Allah ya ba su kyawawan ɗabi'u wannan tana akwai ɗaya daga cikin shugabanni a nan ƙasar wani wanda ya zamanto yake rigima da shi yayyayyayi ya ce ko haɗuwa ne mu idan mu tattauna mu fahimce ka ka fahimce ni ya ce a'a ni na ina tunanin shaidan ne a tare da kai in dai mutum ya zauna da kai daina gaba yake da kai ni ko ba na son daina gaba da kai harin in mutu to haka quraisha suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko fiye da haka za ga cewa in dai ka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai mu'ashara da shi sai ka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka gaji ba kaunaci manzon Allah ba saboda halayyarsa to baka haɗu da shi ba kai mu'amala da shi ba daga nesa ne to kuma wannan salo ne da waɗanda suke kin Allah kafirai kenan da kuma waɗansu wanda ba sa son abu gaskiya suke bi sai suke ai wane kakka yadda ka da shi malam wane ai kakka ma saurari karatunsa in dai ka saurara sai ya batar da kai kai kuma yana fara sai ka ji to ga nan sai ka ji kawai hankalinka ya juye sai ka ki sauraron ka sauraron sa Allah ji kamala bakar gumi lokacin da ake ji aka ka saurari kan musarari lokacin ana karana ana ta wannan hayaniya a Kano sai zaman to ana sa karatun sa rediyo Kaduna rediyo Kaduna da daddare za a yi tafsiri lokacin iyayenmu za a ga mai ko ya kunna mun kuma sai mu sata ji sai mu ji cewa yana fadar Allah yana fadar Annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan yanzu ake baya kaunar Allah baya kaunar Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan ce ah, kai kana son ka ƙara ji ka ƙara ji ina ga wani nace lokacin da nake nake secondary school bangaren arabiya muka dawo to sai na karanta wani littafi fadlu zakirin war raddu alal munkirin alalar masu yin zikiri da kuma raddi ga masu inkarin zikiri to a ciki sai faɗi wani layi idi wa kad ajma'al muslimuna mara manta wannan kalma musulmi gaba daya an hadu ala takfir ibn taymiya akan cewa ibn taymiya kafiri ne wa ibn al-qayyim ibn al-qayyim kafiri ne wa ibn kathir da ibn kathir shi ke makin ke cewa ah, ni ni ga waɗannan mutanen gaba ɗaya duk duniya ta hada akan cewa kafirai ne waɗannan abubuwan kwazam ana cikin haka sai na hadda littafin ibn taymiya littafin ibn taymiya na fara karanta jami'ar rasail wata rana zo masallacin juma'a na cikin gari ina tafiya su wani kun sana sai da tsofaffin littattafai sai na ga wasu wasitiyya na ga yawanci na ce wa wannan kafirin na son kafircin nan da yi sai na tsaya sai ga kalar lawo kalar rasul shi ba ma ya kawo abubuwa sai ga kalar lawo ta qala rasul shi kai wannan abin to daga nan kuma sai ga abubuwa sai suka canza to yawanci da ana so karkaji saboda in ka san kafiri ne to kaka taɓa ma littafin to wani lokaci kuma a nan ne za a fara sa maka shakka ce to kai ya kamata in je in san kafircin nan da yi sai ga cewa ashe baka gani wato dan muka fara ganin sa astaribul maslul ala shatimin rasul da waɗannan abubuwan sai ga cewa ashe kwata kwata abin da ake gaya maka ba haka bane to wanda za ga cewa yawanci yana rigima da gaskiya za ga cewa yawanci an ce mar ka saurara la tasma'u li hadha wal ufihi?' ka'idar kenan ka saurare shi ya zamanto da ya fara ka fara hayaniya to shikenan ba ku yi galaba to kakka yadda da wannan abu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakika wannan ce halayensa ma'ana na safiya haka ta faɗa kala anasun anas ibn malikin radiyallahu anhu yace wallahi na rantsi da Allah laqad khadamtuhu tis'a sinina nayi wa manzon Allah hidima sallallahu alaihi wasallama shekara tara shekara tara nayi mar hidima tsawon shekara tara ma alimtuhu qala li shay'in sana'atu ban taba tuna wata rana da wani abu nayi ya ce da ni lima fa'alta kaza wa kaza yanzu saboda me za ka yi kaza da kaza da kaza me sa ka yi kaza da kaza da kaza auli shay'in taraktu ko wani abu da ban yi ba Allah fa'alta kaza me yi sa da a ce ai kaza da kaza da kaza kai da ya fi maka yace ban taɓa ji ba yau ga fahimta wani baban Allah yana ganin sai yana yin ba daidai wa ce markala ba yana yin daidai kuma manzala salari alaihi ko ba haka wani haka ne ha ba haka wani saboda tarbiyyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam din ma ba zai bakke ya zaman to ka fada cikin wannan abu kai idan ka fada akwai hanyar da zai gyara maka ba wannan hanyar ba ai dai zai ba mu misali Anas zai ba mu misali shi yasa yake cewa wa qala Anas aidan sallallahu radiyallahu anhu aidan Anas ibn Malik a wani hadisin ya kara cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min ahsanin nasi khuluqan ya bu kowa kyawawan dabi'u fa arsalani yawman wata rana sai ya aike ni li hajatin saboda je in biya mar wata bukata manfa ya aika aike shi je yi wani aiki fa qultu ni ko sai na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Anas kenan yana karami radiyallahu ta'ala anhu wallahi la azab wallahi ba ni ba wannan hadin da yi mai kyau ne ba mai kyau wani ko yawwa Wafi fi nafsi an arhab amma ba cikin zuciyata kamar gwada manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nake wa fi nafsi a cikin zuciyata an arhab amma zan tafi din amma dai barin gaya mar yanda ba zai ji daɗi ba wallahi ba za ni ba ba ni ba ni ne da kai ce ba za ka ba wallahi sai ka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta shi barka ga yanda ya masa shi shine yake cewa lima amarani bi an azhaba lima amarani bi zuciyata ina niyyar cewa abin da ya umarce ni dinnan zan je nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam abin da annabin Allah ya umarce ni dinnan zan je fa kharajtu sai na fita daga wajensa hatta amurra ala sibyanin domin ma in je wajen yara haka dan wuce wajen yara mu dan watakila dan yi wasa da waye sannan tafi inda zan tafi wa hum yal'abuna fi suqi na tafi kasuwa sai na tada yara suna wasa a kasuwa Fa'iza idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kad ba bi qafaya sai ji wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya kama kiyata wanda ba ya kama kiyata min wara'i daga bayana qala Anas ibn Malik ya ce fa nazartu sai na juya na waiga na kalla wa huwa yadhaku wanzu Allah yana murmushi qala fa kala sai ji da shi ya unai da girmamawa da wani fa da tausasawa ya Anas ne ya ce ya unai ya dan anas don wani abu makamancin haka shi da habta haifu a martuka inda na umarce ka ɗan ko ka tafi ƙala anas ƙultu ya ce sai ya ce na'am ya ce na'am ana azhabu ya rasulallah ya ce can nake tafiya ya rasulallah wannan Allah ya biyo shi don kar ya ƙi tafiya ɗan sai ya zo ya sai mar wannan mu'amalar ka gane ai dalilin da yasa yi mar magana kenan dan kar ya ki tafiya din to irin wannan shine abin da Anas yake faɗa kaga bai ce mar me yasa baka tafi ba ya hukunta shi amma ya sa shi ya tafi din saboda ya tausa samar hali ya bi shi kuma kai ma zaka yi mutum haka za ka cewa zai a hau biyo ka ne ka tafi din ko ka tafi ba zai ce maka zan tafi a umar da wata a gida an ce ba za a yi ba kila ka shiga kicin ne ka shiga cewa an ɗaura wannan abin ko ko ba a ɗaura ba haka wani abu ne daban sai a ɗan ji nauyi a ɗan ji kunyar ka sai a ɗaura shi ne abin da ake nufi ba yana nufin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya yi shi kenan ba za a kwaɓe shi ba a wannan ai ba tarbiyar annabi ce amma ya ake yin kwabar irin wannan ya za a gyara mar irin wannan gyaran shine abin da Anas ibn Malik ke fara ba zai ce me yasa baka yi ba me yasa ka yi amma yana da hanyar da zai bi domin ya koya maka to shine hanyoyin malam zai dan gaya maka waɗansu daga cikin waɗannan hanyoyin saboda haka za mu tsaya a nan insha Allah sai bayan sallah insha Allah Allah ya kai mu da da lafiya saboda rana ita yau insha Allah muna tsaron sai to idi ko yawa haka ne yar laraba idi kenan idan rana irin ta jiya kuma za a yi hawan za a yi azumin arafa Allah ya karba mana Allah ya ya amintar da mu Allah ya yi wani don ji sila ba a tambaya ban san ba, da fi kyau ne dai za a yi tambaya wanda ke tambaya babu alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiga cikin al'amuran mu Allah ya yadda da mu Allah ya samu cikin ayarin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya sa waɗannan kwanakin Allah ya datar da mu da yin ayyuka da zai yadda da mu da zai ɗaukaka darajar mu da zai gafarta zunuban mu da zai kaunace mu Allah subhanahu wata'ala ya kaunace mu ya kaunaci iyayen mu ya kaunaci dukkan waɗanda ya zamanto muna da kusaci da su muke kaunar su suke kaunar mu Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a rayuwar mu ya sanya albarka a rayuwar ƴaƴan mu ya sanya albarka a cikin gidajen mu ya sanya albarka a garuruwan mu ya sanya albarka a cikin kasuwancin mu ya sanya albarka a cikin karatuttukan mu Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙa mana al'amura abubuwan da suka gagara Allah subhanahu wata'ala ya hore mana abubuwan da muke buri da fata wannan Allah Allah subhanahu wata'ala ya hore mana ya yassare mana abubuwan layya waɗanda suke da shi Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu da ba su shi Allah subhanahu wata'ala ya hore musu Allah ya karbe mu ya yadda da mu Allah ya sa shekara da za mu shiga mu zamanto nagartar mu ta zamanto ta ninninka akan nagarta da Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu a cikin wannan shekara da muke neman ba wannan shekarar wato muke yin sallama da wannan shekarar Allah ya gafarta mana Allah ya karbi ibadunmu Allah ya karbi ibadunmu Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli gani mata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata min an-nar akwai rasuwa da aka yi na makota anan makotan wannan masallaci wanda muke roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya gafarta musu Allah ya ɗaukaka darajarsu yan uwanmu da waɗanda suka zamanto mun rasa su a wannan rana Allah subhanahu wataala ya gafarta musu Allah subhanahu wataala ya sanya kaburburan ya zamanto dausayi daga cikin dausayin aljanna Allah kada ya sanya kaburburan su zamanto wato ramuka ne daga cikin ramukar jahannama Allah ya basu su firdausil a'la Allah ya inganta rayuwar wanda suka bari Allah ya sanya su zamanto nagarta nagartar ta amfanar da su a duniya da lahira baki daya